muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na goma sha shida ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara ta da da ashirin shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah ta'ala muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita burakurai kuma Allah ya kare mu jiya mun tsaya kan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala musawwamatan inda rabbika lil musrifin ko na ganin an mun karanta fa akhrajna man kana fiha min al amma kafin mu karkare kawo bayanan malamai lokaci ya halinsa muka dasa aya saboda haka zan so a sake karanto mana daga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala linursila alaihim ko bismillahir rahmanir rahim linursila alaihim hijaratan min tin مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم الله تعالى bayan ya fara bamu labari game da mutanen annabi lutu alaihi salam da Allah ya ce qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin wato yayin da mala'ikun nan suka ce da annabi ibrahim alaihissalam lallai mu an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane masu manyan laifuka Allah ce linursila alaihim hijaratan min don mu zuba musu wato ƙonannin duwatsu na taɓo wato taɓon wuta wanda asalinsu daga taɓo ne مسومة عند ربك للمسرفين فأتوأن دأكي وألاما دقور أبنججنك سبود مقرنته كما يدى الله تبارك وتعالى يتي فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك Wa هي من الظالمين ببعيد kuma ajiya mun kawo wato zancen da malam al'imamul ƙurtubi ya kawo na wato alamar ko siffar waɗannan duwatsu ya kawo maganganun wasu daga cikin malamai cewa duwatsun suna ɗauke da baki da fari ko kuma suka ce baki da ja wasu suka ce ma dai wato sanannu ne cewa duwatsu ne na azaba al'imam ibn kafir da wasu daga cikin malamin tafsiri sun tafi cewa kowanne dutse wato a kan shi akwai sunan wanda za a halaka da shi kuma cikin magabata arrabi yana da wannan fahimtar Allah ya ce musawwamatan da rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin Allah ya ce sai muka tserar da duk wanda ya kasance a ta wato cikin wannan alƙaryar Allah ta'ala ya tseratar da shi daga muminai bi waɗanda suka yi imani kamar Allah yana cewa ne yayin da ya yi nufin halakar da mutanen annabu lutu sai ya fitar daga cikin wannan garin ya fitar da muminai ya tserar da muminai saboda nan maganar wato tserarwa ake yi Allah ya fitar da su ya fitar da su ya tseratar da su kamar yadda Allah ta'ala cikin suratul hijri yace illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha lamina ghabirin Allah ta'ala ya ce in banda wato iyalin nudu lalle tabbas za mu tserar da su baki ɗayansu sai fa matar shi ita kan mun kaddara cewa tabbas wato za ta zama cikin halakakku illa imra'atahu qaddarna innaha lamin al-ghabirin a dai cikin suratul hijr Allah ta'ala yake cewa yayin da ya umarci annabi Lut alayhi salam ya fita da ya fita tare da waɗanda suka yi imani da shi Allah ya ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون الله تعالى يتير شيء سيك تفد إيالنك سكن ونينك ندري وما آه، كرك بنس أبايا واتبع أدبارهم كرك بن أبايا وامضوا حيث تؤمرون أو اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد kada ɗaya daga cikinku ya waiwaya wamdu haifu tu'marun kuma ku tafi inda aka umarce ku duk wannan shiri ne da Allah tabaraka wa ta'ala yi na kubutar da annabi lutu alaihi salam tare da waɗanda suka yi imani da shi fa akhrajna man kana fiha min almu'minin Allah yace fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin wato sai ba mu samu wani gida a cikinta ba cikin wannan alƙaryar ba mu samu wani gida a cikinta ba in banda gida ɗaya na musulmai ai fa ma wajadna fi tilka alqaryati ghayra ahli baitin wahidin min ahli alislam wato sai ba mu samu wani gida a cikin wannan alƙaryar ba in banda gida ɗaya na musulmi na ma'abota musulunci al'imamul wahidi Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa mujahid da mukatil da ma malaman tafsiri sun ce ya'ni lutan wa bintaihi annabi luta ake nufi da kuma yayansa mata su biyu abinda shi al-imam wahidi ya kawo kenan daga mujahid da muqatil da ma malaman tafsiri suka ce annabi lutu ne da 'ya'yansa mata fama wajadna fiha ghayra baitin minal musulmin Allah ya ce wa tarakna fiha ayatan lillazina yakhafuna al'azab al'alim wa muka bar aya ta wa'azi a cikin wannan alƙaryar ga waɗanda suke tsoron azaba mai raɗaɗi ai wa abqaina fi tilkal qaryati alamatan wato kuma muka bari muka bari aya a cikin wannan alƙaryar muka bar aya a cikin wannan alƙaryar wacce take nuni zuwa ga munin ƙarshen ma'abota wannan alƙaryar amma fa ayar tana amfanar suwa lillazina ya al'azaba al-mu'lim mulimal muji ga waɗanda suke tsoron azaba mai raɗaɗi sai tadilluna bi zalika ala ƙudratillahi ta'ala sai su kafa dalili da haka game da ikon Allah ta'ala da kuma damƙar azzalimai da mujirmai da yake yi wa ya tabiruna wa ya sai su ɗau izina kuma su wa'azantu da wannan azabar da aka yi wa wato kafirai kan gararru al'imam ibn kathir Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa ai ja'alnaha ibratan lima anzalna bihim min al'azabi wan nakal wa hijarati at-tijil ja’alna محلتهم بحيرة muntinatan khabitha ففي ذلك عبرة للمؤمنين مالا ابن كثير يتي مكتنيا واتو آية كو أبن دوكا وأذي جمدا كو ساكمكم أبن دمك سوكر مسو na azaba da kuma duwatsu waja'alna mahallakahum ko muka sanya wannan yanki nasu muka sanya shi wani kogi ne mai wari abin kazanta abin kyama ya ce a cikin haka akwai abin wa'azi ga muminai Allah ya sanya mu cikinsu al'imam al ibn ashur Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa ma'ana وتركنا فيها آية ma'anar watarakna fiya ko muka bar aya a cikinta yace ma'anar wannan annal qaryata baqiyat kharaban la ta'mur wato alqaryar ta ci gaba da kasancewa lalatacciya a gurguje a rushe a lalace ba a raya ta fakana ma fiha min atharil kharabi fakana ma fiha min atharil kharabi ayatan sai abinda ya rage na gurbi ko gurabe na wannan lalacewar ya zamto aya ne lillazina yakhafuna azab Allah ga waɗanda suke tsoron azabar Allah sai kawo wata aya cikin suratul hijri wa innaha sabilin muqim lalle kuma ita wato wannan alƙaryar tabbas tana kan wani gwadabe miƙaƙƙe wa labi sabilin muqim kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna fi zalika laayatin lil mutawassimin wa labi sabilin muqim إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآيات للمتوسمين للي أجمد ونن تبس أكوي آيوي كما صحن جنيسا ما صحن جنيسا ما ستناني كينا وإنها لبسبيل مقيم كما للي إتا ونن القير تبس تنا كون ونبدب ميككه inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin lallai cikin haka akwai aya game wato ko ga masu imani hakan Allah ta'ala cikin suratul ankabut yake cewa walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun kuma hakika mu mun bar aya bayyananniya game da ita wato wannan alƙaryar amma ga mutane da suke hankalta inna fi zalika wa tarakna fiha ayatan lillazina yakhafuna al'azab al'alim fadin Allah tabaaraka wa ta'ala qala fama khatubukum ayyuha al-mursalun akwai abin wa'azi anan ko akwai darasi da ya kamata mu lura da shi al-imam tahir ibn ashur Allah ya ji ɗanshi da rahama yake cewa innama sa'alahum ba'da an ƙarahun. wato annabi ibrahim alayhi salam ya tambaye su ne bayan wato yayi musu liyafa ya tarbe su bayan ya kawo musu wannan soyayyen ɗan maraƙi kuma kun san ba su ci ba saboda mala'ikun Allah ne yace a wannan ana ɗaukan wani ladabi ko wani darasi shine jaryan ala sunnati dhiyafa wato tafiya akan al'ada ta karban bako ta tarbar bako ألا يسأل anil عن الغرض auradahu zalikal manzil المنزل wato idan bako ya zo kada a fara tambayin shi menene ya kawo shi wannan gidan illa ba'da isti'dadihi lirrahil sai bayan yayi shirin zai tafi kai la yatawahhama ta'amata mudayyifihi min nuzulihi bi saboda kada ya fahimci cewa wanda ya karbi bakuntar bakuntin shi ya kosa da shi saboda aka sai a bari kada a tambaye shi menene yake tafa da shi har sai ya yunkura zai tafi saboda idan yana zama aka tambaye shi me ya zo da shi zai fahimci kamar ka kosa da shi ne to a nan imam sahir ibn ashu yake cewa annabi ibrahim A.S. ya tambaye su ne bayan yi mai bayan ya gama yi musu liyafa bayan ya gama yi musu hidima har ma suna yunkurin tafiya sai ya tambaye su me yake tafa da su kai la ya tawahama sa'amata mudayyifihi min nuzulihi bihi wali yu'inahu ala amrihi in kana mustati'a kuma ya taimake shi cikin al'amarin shi idan zai iya wannan darasi na farko kenan sai cikin faɗin Allah baraka wata'ala dai qala fama bukun ayyuhal mursaluna anan muna fahimtar cewa lallai ba wanda ya san gaibu sai Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah kuma ba wai ta waya bace ka ce wani manzo ko kuma mala'ika ko kuma annabi bai san gaibuwa ba ta waya ba ce Balma bayyana asalin matsayin shi ne da darajar shi al'imamu shankiti cikin littafin al'azbun namir min majalisit tafsir yake cewa a juzi na ɗaya shafi na 388 yace fa hadha nabiyyun nabiyullah ibrahim yace wannan shine fa annabin Allah ibrahim wa huwa man huwa kuma shine dai wanda shine bi ma'ana kun san dai darajar annabi ibrahim nabiyullahi khalilullahi ko abul anbiya baban annabawa amma duk da darajar shi da matsayin shi ya ce zaba a ijlahu ya yanka wannan dan maraƙin wa ta'iba huwa wa imra'atuhu bi in al-ijr kuma shi da matashi suka wahala matashi wacce kenan matashi tsara suka wahala wajen dafa wannan dan maraƙin da soya shi wa hamlihi da kuma ɗauko shi zuwa wajen baƙi وذلك على أنه هيئ بعد مجيئهم شنقيط يتي نم إذن أن دوم أنر آير تيوى أن تاندي أن سوي والنم دم ركني بايا زوانسو كما يدى الله تعالى يتي فما لبث أن جاء بعجل حنيف wato bai zauna ba kawai sai ya tafi ya kawo wani ɗan maraƙi soyayye to yace wannan annabi ibrahim ne fa walam yadri anna alladhina yumdiju lahum ijlahu mala'ikatul kiram kuma bai sani cewa waɗanda yake soya musu wannan ɗan marakin ba mala'iku ne masu daraja la kuluna. ba sa ci wa min ajli adami ilmihi saboda ma rashin sanin shi na gaibu bizalika rashin sanin shi game da hakan lamma lam ya'kulu lokacin da ba su ci wannan soyayyen naman ba khafa minhum sai ji tsoro wanda ya san gaiba ai ba zai tsorata ba ko ba haka bane bai san abin da suke tafe da shi ba kuma annabin Allah ne falamma ra'a aydiyahum yayin da wato ya ga hannayensu la tasilu ilayhi hannayen ba sa isa zuwa ga wannan ɗan maraƙin soyayyen ɗan maraƙin na kirahun wa aujasa minhum khifa sai ya shiga yin ɗari-ɗari da su kuma ya ɓoye jin tsoronsa a zuciyarsa ya ɓoye jin tsoron shi ko jin tsoronsa a zuciyarsa malan shankiti ya ce wa ma hadha wannan abin bai kasance ba illa annahula ya la ya'lamu bi haqiqatihim ce sai dai shi bai san haƙiƙanin su ba bai san ne ba bai san haƙiƙanin su ba wa ma dara anil amri hatta akhbaruhu bai san wani al'amari da ya shafe su ba ko game da su har sai da suka bashi labari fata'alahum sai ya tambaye su fama khatubukum ayyuhal mursalun an fahimci wannan darasin da al'imamu shankidi ya kawo cewa ba wani wanda ya san gaibu sai Allah sai ya buga maka misali da annabi ibrahim a.s. ku dubi darajar shi ku dubi matsayin shi ya zo wajen waɗannan mala'iku suka zo amma bai san su wane ne ba domin da ya san su duk abin da ya faru ai ba zai ma soma ba saboda ya san mala'iku ba sa cin abinci ya san ba sa cin abin sha amma ku lura yadda ya gaggauta bai ma zauna ba ya faɗaɗe ya silale da sauri a ɓoye ya tafi ya kawo musu wannan ɗan maraƙi soyayye don Allah da ya san gaibu a nan da zai je soyo zai soye ɗan maraƙin shi zai je ya yanka wannan ɗan maraƙin nashi mai ƙiba mai mai ba zai yi ba da ya san gaibu kuma wannan bai rage darajar annabi ibrahim ko kaɗan ba wajen Allah da wajen kuma muminai hakan nan cikin darussa da muke samu a ƙarƙashin waɗannan ayoyi musamman faɗin Allah tabaraka wa ta'ala linursila alaihim hijaratan min tin malamai sun kafa hujja da wannan ayar cewa sakamakon wanda aka kama shi yana aikata luwaɗi shine a jefe shi linursila alaihim hijaratan min tin kun an jefe su ne da mai da duwatsu ƙonannun duwatsu wanda asalinsu daga taɓo ne al'imamu shankiti cikin abuwa'ul bayan yake cewa hujjar waɗanda suka ce ukubar wanda ya luwaɗi shine a jefe shi da duwatsu ya ce riwaya sai daga sa'idu ɗan jubair da kuma mujahid daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa annahu yurjam cewa shi mai luwaɗi jefe shi ake da dutse ya ce wa ma zakarahul bai haƙiyu wa gairuhu wa an aliyin da kuma abin da al'imamul bai haƙi ya ambata daga da waninsa daga Aliyu ibn Abi Talib Allah ya tsara masa yarda annahu rajama lutiyan cewa Ali dan Abi Talib ya jefe wani dan luwadi yace wa yusta'nasu lidhalika za kuma ɗan sake ƙarfafa dai waɗannan dalilan da suka gabata za a iya ɗan ƙarfafa dalilan bi anna Allah rama ahla tilka fahisha cewa lallai Allah ya jefe ma'abota wannan alfasha bi hijarati sijjin da duwatsu na wuta iya nan maganar al'imamu shankidi ta kare cikin adwa'ul bayan al'imam ibn kathir kuma yake cewa waƙad zahabal imamu abu hanifa kuma hakika al'imamu abu hanifa ya tafi cewa annan la'ita cewa lallai ne luwaɗi yulƙa min shahiqin shi a wajen mazhabar hanafiya za a ɗauki ɗan luwaɗi ne a kai shi wani dutse mai tsawo ko wani wuri mai tsayi a gari min shahiqin a jefo shi daga wannan saman ko gida ne ko dutse ne wa yutba'u bil ijara bayan an jefo shi daga wannan samar a biyan shi da kuma duwatsu kama fu'ila bi qaumi lut kamar yadda aka aikata ga mutanen annabi lut ibnu kathir yace wa zahaba akharuna wasu kuma cikin malamai sun tafi ila annahu yurjam ya kawai za a jefe shi ne ba sai an kai shi wani babban wuri ba kawai a jefe shi sawa'un kana muhsanan aw ghayra muhsanin sawa'un ya taba aure aure ingantacce na musulunci ko kuma bai taba aure ba yace wa huwa ahadu qawlai shafi'i wannan shine ɗaya daga cikin zantuka guda biyu na al'imamu shafi'i wa qala akharuna ibn ya yace wasu kuma suka ce huwa kazzani shi dan luwaɗi hukubar shi kamar mazinaci ne fa in kana muhsanan rujima idan ya zamto ya taɓa aure ingantaccen aure to za a jefe shi wa in yakun idan kuma bai taba ingantaccen aure ba juli da ta jalda sai a masa bulala ɗari ya ce wa huwa alƙaunul akaru lishafi'i wannan shine zance na biyu na al'imamu shafi'i haka dai ibn kasir ya ambata cikin tafsirinsa a juzi na uku shafi na ɗari hudu da arba'in da shida to amma a wannan gabar mai ce uƙubar ɗan luwaɗi kuma idan aka ce ukubar shi ba wai fa ku kai kawai kana unguwa ka ji wani dan luwadi ne ka ce za ka je ka dau doka a hannunka ba ba abin da ake nufi ba kenan dan ana nufin waɗanda alhakin tsayar da dokar yara sai a wuyansu su suke yi su suke zartarwa sau da ka lura ai malamai ba su suke zartarwa ba lauyoyi ma ba su suke zartarwa ba su ma idan sun tashi illa iyaka za su je kotu ne domin su tabbatar wa da alkali da shaidu ko da dalilai da hujjoji idan suka gama shi ma alkali idan ya zartar ya tabbatar da hukunci wajen aiwatarwar ba shi zai tashi je aiwatar ba ko ba haka ne? shi dai kawai yayi hukuma ce za ta je ta zartar ita tana da hanyoyin zartarwa don mu fahimci wannan kada wani mu karanta wannan hukumar ya tafi unguwarsa ya ce dama akwai wasu mutane biyu da ake zarginsu da luwadi to bari kawai mu je mu zartar musu da hukuncin Allah wannan zafin kai ne ba haka ake nufi ba hukubar eh, mai luwadi shine a jefe shi wannan maganar ita ce tafi inganci lura da dalilai hukubar mai luwaɗi ita ce a jefe shi da dutse sawa'un ya taba aure na shari'a ko kuma bai taba aure ba za ku ji ina ta maimaita cewa sawa'un ya yi ingantaccen aure saboda in aka samu mutum ba ingantaccen aure ya yi ba a haddi na zina bulala ake mai ba jefe shi ake yi ba misali ya je ya yi aure kan aure bi ma'ana ko ya yi auren kisan na kashe wuta a ga wannan ba ingantaccen aure ba ne ko ya yi auren shigar ba ni in baka ba tare da sadaki ba in ganin dama lalataccen aure ne raba shi ake to an an raba sai aka je aka kama shi da zina to nan shi ba ba ba ba ne a shari'a bai taba aure ba saboda bai aure ingantaccen aure ba ko kuma ya je auren muta ya yi auren muta da yana ganin ya halatta to nan dama lalataccen aure ne za su rabu da matar ne to bayan an raba su an yi fas sun rabu sai aka kama shi da zina to nan ba za a ce ai ya taba aure ba a wancan auren da ya taba yi lalataccen aure ne ba a lura da shi a shari'a to da haka shi a mahanga ta shari'a ba muhsan bane shi saurayi ne ko da ya taba eh, saduwa da mace to anan ma shi dai ukubar mai luwaɗi sawa'un ya taɓa aure ingantaccen aure ko bai taɓa aure ba aka kama shi da shaidu za a zartar masa da hukunci to hukuncin da ya rataye a kan shi shine a jefe shi shine ne a jefe shi wannan kuma ita ce mazhabar malikiya wannan mazhabar malikiya kenan da kuma wani zance cikin mazabar shafi'iyya ɗazumin faɗa cikin maganar ibn kathir ko da kuma riwaya a mazabar hanabila kuma wannan shine ko ita ce maganar wasu daga cikin magabata kuma shine zaɓin shekul islam ibn taimiyya da ma almajirinsa ibn alƙayyim cewa ɗan luwaɗi ko wanda aka kama shi da luwaɗi shaidu suka tabbatar hujja ta tabbata a kan shi to ukubar shi ita ce a jefe shi al'imam ibn abdulbar cikin littafin alistizkar a juzi na biyar shafi juzi na bakwai shafi na ɗari hudu da casa'in da hudu yake cewa wa mimman ƙalabi ƙauli malikin fillotiyi kuma cikin waɗanda suka tafi akan irin maganar al'imamu malik a sha'anin mai luwaɗi cewa yurjam za a jefe shi uhtina aulan yuhtan zawa'un ya taɓa ingantaccen aure ko ma bai taɓa aure ba cikin waɗanda suka tafi akan wannan hukunci kamar al'imamu malik akwai jabiru ɗan zaidu abu sha'asa akwai amir ash-sha'bi hakan nan kuma wannan ita ce maganar al-lays sa'ad da ishaq ibn rahawayhi da kuma al-imam ahmad a wata riwayar hakan nan al-imam ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa a juzi na 34 shafi na ɗari da tamanin da biyu yake cewa ammal fa'ilu wal maf'ulu bihi amma wanda ya yi luwaɗi da wanda aka yi luwaɗi da shi ina nufin wanda da yaddarsa fa ya qatluhuma wajibi ne a kashe su rajman bilhijara ta hanyar jefe su da duwatsu sawa'un kana muhtanaini aw ghayra muhtanaini sawa'un sun taɓa aure ko ba su taɓa aure ba yace lima fi sunani saboda abin da ya zo cikin sunan an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala ya ce man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaum 'amala qaum lut duwan da kuka same shi yana aikata aikin mutanen annabi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bihi to ku kashe wanda yake yin da wanda ake yi da shi wannan duk da akwai maganganun malamai akan hadisin wali anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya ce saboda kuma yawa lallai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ittafaqu ala qatlihima sun yi ittifaki akan kashe su suwa wanda ya luwadin da wanda aka yi da shi kun ganin shi ma dai ya haka yi to maganganun ko ittifaƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa dan luwadi ko wanda kama shi da luwadi kashe shi ake yi ibn al-qayyim shi ma ya kawo wannan maganar ko kwatankwacin wannan maganar da yake magana game da ukuba da aka sa a shari'a yace cikin ukubobin nan da aka sanya akwai uqubar da akwai ɗabi'ar ɗan adam tana hana shi ya kusanci wannan laifin ɗabi'arsa tana hana shi ya ma kusanci wannan laifin hakan nan ɗabi'ar shi ba ta ingiza shi zuwa aikata wannan laifin saboda haka irin wannan laifin ma shari'a ba ta sa masa tsayayyen haddi ba sai aka bari kawai a yi ta'aziri kamar me kamar a samu mutum shi kawai yaron gumi abincinsa kashi ne ai ana iya samu kamar ɗan adam eh shi kawai ya ce wa shurbi dam wani kuma kaga kawai ya koma shi shan jini ne abincinsa akwai su ai akwai su ko cin naman ko cin mushe ko cin me mushe ko cin naman ɗan adam a yanzu wannan tonon filin da aka yi na epstein ɗin nan ɗan eh, shaidanin nan da ya mutu ƙazantar da suka ta yi da wasu shugabannin tura wannan da wasu ma eh, attajirai a duniya ayin ka lura wani abin ɗabi'ar ɗan adam ma baya kusantar wannan abu kawai sun fita a ɗabi'ar su ta ɗan adam ne ɗan adam sun koma kamar dabbobi kamar yadda dai Allah ya siffanta su wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am? suka koma kamar dabbobi su nemi kananan yara mata aje a kai su wannan tsibirin nashi masu gujewa haraji su tafi tsibirin masu gujewa tonan silili su je su yi lalata a wurin duk wani abu na kazanta cin naman ɗan adam duk ana samar musu a wurin wani kasuwanci da ake so a kulla lalatacce a nan za a yi kuma ko fito tonan sililin ai ba wai haka kawai aka fito da shi ba akwai su suna da wata bukata ne ai akwai wata ka'ida wajen intelligence ko wajen mukhabarat in kaga duk wani abu an tono shi ana bayyana shi to kawai ba wai don a bayyana shi bane akwai bukata ne suna da wata bukata ne wajen bayyana abin wannan ka'ida kenan wajensu ka karanta cikin ka'idojinsu in kaga an fara wani tonon silile ko a bayyana wasu al'amura ko wasu fayil da suke koye da an karkaɗe su aka ɗan fara gutsuro muku su a ba wai kawai lillahi ba ne ba wai domin abu ba waɗanda aka zalunta a ji musu kadi ba ne a ko wata buƙatar su a zaliman Allah ya tsare to mu dawo misali ne na kawo na cin wato bayan gida ko shan jini ko cin naman mushe san kun ga ba a sa wata wani haddi ba illa iyaka aziri ne kawai ibn al-qayyim yace a cikin kuma hukubobi da ake sawa zaka iya samu a ɗabi'ar ɗan adam zai iya karkata akwai abin da zai iya janyo shi ko ya ingiza shi zuwa ga wannan laifin sai aka sanya ukuba gwargwadon barnar wannan lamarin sai shari'a ta sanya ukuba gwargwadon barnar wannan laifin kasancewar zina ce kasancewar zina ita ce mafi karfin abin da wato take yake sa ɗabi'ar ko mutum ya ingizu ya kai ga har yayi zina sai aka sanya ukubar zina mafi muni mafi munin ukuba mafi munin kisa mafi girman kuma kisa da za a yi ya ce kai ukubar idan mutum ba zawari ne ya taba aure za a ne za a jefe shi idan kuma saurayi ne mai za a masa bulala ɗari har ma da ƙarin mai idan namiji ne wata gribu an ko a fitar da shi daga wannan ƙasar zuwa ko garin shi tsawon shekara ɗaya ko kuma ma a kulle shi a kurkuku tsawon shekara ɗaya kamar yadda yake a wajen mazabar hanafiya to amma ibn al-qayyim kasancewar wato laifi na luwaɗi shi duk yana tattara al'amuran nan guda biyu ne yana tattara al'amuran duka guda biyu babu wani abin da zai ingiza ta zuwa ga wani maganar luwaɗi sanan ɗabi'ar ɗan adam ma ba a halicce ta tana karkata zuwa ga jinsinta ba Allah bai halicci namiji ya karkata zuwa ɗan uwansa namiji ba ɗabi'ar ɗan adam ba haka take ba to kasancewar wannan abin da ya hada duk kazanta biyun nan sai haddin shi ya zanto ma kisa ne bi kulli halin ji ibn al-qayyim to suna da dalilai da suka kafa su malaman da suka ce za a jefe shi da dutse wannan ita ce maganar da ta bi akwai asar da ya zo daga abu nadra yace an tambayi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ma haddun luti menene haddun wanda ya luwaɗi? Ƙala sai yace yunzaru ila a'la bina'in fil qarya za a je a nemi wani gini da yafi kowanne gini tsayi a wannan alƙaryar ko garin fayurma minhu munakkasan a jefo shi a juya kanshi a jefo shi munakkasan mayut ba'u bil hijara sannan a biye shi da da duwatsu ina ganin banda da ayar da wannan kuma hanafiya suka sake ruku amma za mu ga cewa mazhabar malikiya da riwaya wajen eh, shafi'iyya da riwaya wajen hanabila kuma maganar eh, wasu daga cikin salaf da eh, zaɓin shekul islam ibn da almajirinsa ibn al-qayyim cewa kawai za a jefe shi ne ba sai an tsora shi akan wani dutse ba wannan asar ɗin daga abdullahi ɗan abbas yana cikin musannaf na ibn abi shaiba wanda yake ɗauke da lamba ta 28,925 hakan nan abubakar addinawari shi ma ya fitar da cikin almujalasa almujalasatu wa jawahir al'il a lamba ta 2842 al'imam ibn hajar ya inganta isnadin cikin addiraya a juzi na biyu shafi na 103 al'imam al'albani shi ma ya inganta isnadin cikin attaliƙatun radiyya a cikin attaliƙatun radiyya a juzi na uku shafi na 284 sai azar na biyu da suke kafa hujja da shi cewa ɗan luwaɗi jefe shi ake yi azar ɗin da ya zo daga an rawaito daga sa'id ibn jubair da mujahid duk suna ba da labari daga abdullahi ɗan abbas fil bikri yujadu ala lutiyyati wato matashi da za a same shi da luwaɗi قال تيتي يرجم za a jefe shi za a jefe shi wannan asar ɗin al'imam abu dawud ya fitar da cikin sunan a lambar hadisi ta 463 hakan nan al'imamun nasa'i cikin as-sunan al-kubra shi ma ya fitar da wannan a 7298 hakan nan al'imamun bai haƙi shi ma 17,500 al'imam al'albani ya inganta isnadin cikin sahi sunan abi dawud hakan nan al'imam al'ashu'aib al shi ma ya ƙarfafa ingancin isnadin a takriji da yawa sunan abi dawud to ta ina suke ciro madogara daga waɗannan asar ɗin ko asar guda biyu da muka karanto aka ji al'imam ibn abdulbar cikin al yake cewa a waɗannan asar ɗin ko asar ɗin asar guda biyun nan da aka rawaito daga sahabbai yace akwai dalili da yake nuna kashe ɗan luwaɗi da jifa a jefe shi wannan ita ce madogararsu ko wajayin ciwo dalili daga waɗannan asar guda biyu da muka karanto kuma suna kafa hujja da kiyasi suka ce ai abinda yasa aka haramta zina abinda yake cikin zina ai yana cikin luwaɗi da fuska mafi kazanta ma sau da haka shi abinda yake cikin luwaɗi ya fi ma abinda yake cikin zina na kazanta, in ku haka ne shi ya fi cancanta ma a jefe wanda ya aikata wannan laifi sa'annan kuma suna tarayya da zina wajen ƙazanta, wajen alfasha wajen alfasha da ɓarna. wannan shine na so dama na ambato mana a ƙarƙashin wannan gaba lura da uƙubar da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukarwa mutanen annabi lutu alaihi salam inursila alaihim hijaratan min مسومة عند ربك للمسرفين كو فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أفدن ألا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين wato ba mu samu wani gida a cikin wannan alƙaryar ba in banda gida ɗaya na musulmi shine gidan wa shine gidan annabi lut shine gidan annabi lut ko wanda har wasu daga cikin malamai suke hakaito cewa waɗanda aka fitar da su daga gidan ma annabi lut ne da ƴaƴansa mata su biyu da ƴaƴansa mata su biyu ko kamar yadda muka gabatar ɗazu to faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin malam ibnu usaymin yake cewa ana fahimta daga wannan ayar cewa annahu yanbaghi lid-da'iyati ya kamata ga mai kira zuwa ga addini mai da'awa mai wa'azi mai kira zuwa ga tafarkin Allah Allah yajza'a idza da'a falam yastajib li da'watihi illa al-qalil kada ya tada hankalin shi kada ya damu idan ya zamto ba wanda ya amsa wannan kiran nashi sai mutane kaɗan kun ga nan Allah ya ce fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin gida ɗaya ne na musulmai a wannan alkariyar gida ɗaya ne kuma za mu zo mu ga ai gidan ma ba duka wanda suke cikin gidan ba akwai matar gidan ita musuluncinta kawai a zahiri ne to shi ne nan ibn wasaimin eh, yake cewa ya kamata ga mai da'awa ko mai kira zuwa ga addinin Allah kada wato ya damu kada ya damu idan ya yi kira ya kira ya wa'azi ba wanda ya amsa kiran shi sai mutane ɗan. ya ce farrusulu alaihi musallatu wassalam manzanni amincin Allah ya tabbata gare su قد يبقون في أممهم دهورا كثيرة سكن إيا زمات إن الأمو منسو لوكتيني أو زامنيني يوى ولا يتبعهم إلا القليل با وند زي بيسو أو النم هنيا تاسو زي متكدن يتي هذا لوط عليه السلام ونن قاشي النبي لوط عليه السلام ظل يدعو قرية كاملة ya ci gaba da kiran wata alƙarya kaso kam ɗinta yana ta kiran alƙarya ke fa gari ne yana kiransu ila tauhidillah zuwa kaɗaita Allah wa ila tarkil fahisha yana kiransu zuwa gabarin alfasha famattaba'ahu min alqaryati ahad ba wanda ya bi shi a cikin wannan mutanen alƙaryar wa takhallafa an da'watihi man takhallaf waɗanda suka ƙi. wannan da'awar tashi sun bin da'awar tashi mutane da yawa hatta ahlu baitihi lam yakhlusu hatta mutanen gidan shi fihim man lam yu'min bihi alayhi salam akwai waɗanda ba su imani da shi ba akwai waɗanda ba su imani da shi ba malan ya rufe da wannan ayar yace qala ta'ala fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin ghayra baitin min almuslimin cikin fadin Allah tabaaraka wa ta'ala fa akhrajna man kana fiha min almu'minin ko kun ga an yi amfani da muminai nan razi yake cewa a nan ayar tana ishara zuwa ga cewa Allah yakan kubutar da wani wanda yake munana aiki akan iya kubutar da alƙarya ko akan kubutar da mutane sakamakon albarkar wasu mutanen kirki yace fa innal qaryata ma dama fiha halmumin, lam tahlik kun ga alƙaryar bata halaka gabaki ɗayanta ba saboda akwai muminai a ciki an halaka wato waɗanda suka kafirke ni duk da wannan darasin wato sai an ɗanyi takallufi idan aka ce za a soki fito da wannan fa'idar za a iya samun madogarin sukan wannan fa'idar da ya kawo amma dai na kawo ta ne domin san cewa malamai sukan kawo irin wannan fa'idar الإمام الطاهر ابن عاشور كركشن فإن ألا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يتي ألا ياي مجانا عبر عنهم بالمؤمنين كن كان ياتي مؤمنين ياتي مي مؤمنين سبو دي إشارة إلى أن إيمانهم سبو دي إشارة وللي إيمان هو سبب نجاتهم شيني سبب كؤتس Allah ce fa man kana Allah ya yi ishara ne zuwa ga cewa sababin kubutarsu tsirarsu shine wannan imanin nasu ai imanuhum bi lutin dawa da har yi magana akan wat ta'biru anhu bil muslimin li'annahum alu nabi wa imanul anbiya islamun nan akwai maganganun malamai ba sai na kawai ta ba sai darasi na gaba darasi na gaba wanda yana cikin littafin al'imam ibn al-qayyim wannan al-risalar tabukiya a shabi na 71 yace fadin Allah fa akhrajna man kana fiha min al almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min al almuslimin ko yace ghayra baitin min al almuslimin فرق بين الإسلام والإيمان هنا أنا أم بمبنشيت أكان مسلنشي دكما إيماني يتي لسر لسر اقتضاه الكلام سبو دون السر دا مجنر تقنطا يتي فإن الإخراج هنا أنا تقول رد وأنا مجنر مجنر تنا تابرجين وهي دنك كرنتاتا يتي فإن الإخراج هنا wato fitar da su da aka ce an yi anan fa akhrajna yace ibaratun anin najah nuni ne wato kamar tserarwa ne Allah ya tseratar da su fa huwa ikhraju najatin min al'azab wato fitarwa ce fitarwa ta tseratarwa daga azaba yace wala raiba babu shakka anna hadha muhtassun bil mu'minin wannan ya keɓanci muminai ne kawai tseratar da su daga azaba ya keɓanci suwa muminai ne kawai almuttabi'ina lirrusuli waɗanda suke bin manzanni zahiran wa baɗinan a zahiri da kuma baɗini da ɓoye yace wa ƙauluhu ta'ala fama wajadna fiha ghayra baitin minal musulmin? yace amma faɗin Allah fa ma na fiya ghayra baitin kun ga sai aka ce minal muslimin can kuma na maganar tseratarwa daga azaba aka ambaci ne muminai yace lamma kana almawjuduna minal almukhrajina saboda waɗanda suka aka fito da su daga wannan gidan waɗanda suka fito daga wannan gidan wanda suke cikin gidan auka asmal islami alaihim sai Allah ya jefa musu suna na musulunci li'anna ra'ata lutin saboda ita matar annabi lut kanat min ahli hadha albayt saboda ita ai yar wannan gidan ce kaga fitowa daga gida ake magana ba wai tseratarwa ba maganar tseratarwa sai aka amfani da imani amma maganar fito da su daga gidan sai aka yi magana da musulunci saboda ita ma ta musulunta a zahiri a zahiri musulma ce amma a baɗini ba tana tare da mutanen ta wahiyya muslimatun fi zahir ibn al-qayyim yace ita musulma ce a zahiri fa kanat fil baiti bainal mawjudin sai ta kasance a cikin wannan gidan tana cikin gidan ita ma fama wajadna fiha ghaira baitin minal almuslimin saboda haka tana cikin wannan gidan ita ma la fil qaumin najin amma ba ta cikin waɗanda za su kubuta wa qad akhbara subhanahu an khiyanati imra'ati lut kuma hakika Allah yayi bayani game da ha'incin ita matar lutu wa khiyanatuha ha'incinta da yaudarar da take cin amana da take yi annaha kanat tadullu qaumaha ala adiyafihi tana nuna wa tana sanar da mutananta game da bakinsa duk sanda ya yi baki to ita za ta sanar da su wa qalbuha ma'ahum zuciyarta tana tare da su wa laysat khiyanata fahishatin malai ibn qayyim ce ba wai ha'inci na alfasha ba wai ita take yi ba an gane kada wani ya fahimci cewa ita ma ta ana haduwa da su ana yi a ha'incin da take yi tana sanar da su ne tana tare da su amma ba wai ta dan tana ha'inci na luwaɗi ko kuma na aita annabin Allah zai zauna da ita an fahimta ba ha'inci na alfasha ba fakanat min ahlil baitil musulmi na ta kasance cikin wato ahalin gida na musulmai a zahiri ga baki ɗayansu walaisad min almu'minin najin amma ita ba ta cikin muminai waɗanda za a tseratar da su wa bi hadha saboda haka ne ko da wannan ne inji ibn al-qayyim kharaja al-jawabu an as-su'al al-mashhur wato amsa ta fito akan tambaya da ta shahara wa huwa ita ce annal islama a'ammu min al-iman musulunci wato yafi gamewa sama da imani فكيف استثنى الأعم من الأخص وقاعدة الاستثناء تقتضي wannan dai ba sai na قال wato faɗaɗa maganar ba dama muna so a bayyana cewa akwai bambanci tsakanin mai musulunci da imani manufar ibn taimiyya ya ƙara da wata magana cikin majmu'ul fatawa cewa manufar dai ita matar annabu lutu ba ta kasance mumina ba ba mumina ba ce ba ta imani ba walamta kun minan najin al ba ta kasance cikin waɗanda aka tseratar da su suka kubuta ba falam tadkhul fi ba bata shiga cikin fadin Allah fa akhrajna man kana fiha minal muminin ba wa kanat min ahli albayt musulmi tana cikin gida na musulmai amma ba mu'mina ce, wa mimman da fi kuma tana cikin wacce aka same ta a gidan saboda haka ne ma Allah ce fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin wa bihadha yace saboda wannan ne tazharu hikmatul qur'an hikma alqur'ani za ta bayyana haythu zakara aliman ya ambaci imani lamma akhbara bil ikhraj yayin da ya magana akan al ikhraj na tseratarwa kubutarwa rashin fadawa azaba wa zakara al-islam ya ambaci musulunci lamma akhbara bil wujudi yayin da ya bayani ko ya bada labari game da kasancewa a cikin gidan na fata an fahimci wannan Allah ya samu dace na ganin lokacin mu yayi bari mu dasa aya anan ko akwai darussa guda biyu zuwa uku in Allah ya kai mu gobe za mu zaɓi waɗanda suka fi muhimmanci saboda duk suna da muhimmanci za mu zaɓi ko da biyu ko zuwa uku saboda makaranto ayoyi da suke gaba Allah ta'ala ya samu dace sai eh. awa dakta yake cewa yanzu hukuncin luwaɗi ɗin nan za a iya ɗora shi akan wato masu ah, maɗugo ko ba za a iya ba zahiri za a iya ɗora shi saboda an ka lura manufar ko kuma suna tarayya da luwaɗi a illa ta hukuncin shi ne mutum yana aikata abinda Allah bai tsora ɗan adam a wannan maɗabi'ar ba ƙazantar luwaɗi da ƙazantar maɗugo kusan suna kama da juna sun kuma ma ƙazantar zina saboda zina ita akwai ɗabi'ar ɗan adam takan kira shi zuwa ga wannan takan ingiza shi a matsayin shi na ɗan adam saboda akwai eh, sha'awa tsakanin jinsin namiji da jinsin mace Allah ya sanya wannan sinadarin a ɗan adam amma bai sanya a sinadarin halittar ɗan adam cewa namiji ya bi namiji ba ko mace tabin mace saboda haka ne ma malamin suka sake tabbatar da hukuba ta jefewa gawa ga shi ne luwaɗi to kaga za a iya kiyasin ɗan matsu goma amma kamar yadda dai na faɗa a baya akan iya tabbatar da hukunci amma zartar da shi yana ga wajen hukuma ne waɗanda suke rike da madafan iko kun san yanzu mutanen al'umman mu suna da kuskure wani kawai yana zaune da tikka a waccan yar ma dugo ce kana tsare shi ka tambaye shi tsakanin shi da Allah menene dalilin shi sai ga ya fara kama kame eh to ai akan gansu da sarka suna daura ta a kafarsu eh ko da alama ce kai amma shin ka gani ka gani da idan ka yadda ake yi sanda ake yi ba ɗora maka ba ko zina ce tana da wahalan tabbatarwa da shaidu in ban manta ba na taɓa karantawa daga zamanin annan sasalam har zuwa wajen shekara 600 da wani abu wani bincike ne da wani malai wani profesa ɗan ƙasan masar ya yi a cikin wani littafi da yake nuna tausayi da rahama ta annabi sallallahu yake kawo binciken cewa wajen shekaru 600 da wani abu ba iya tabbatar da ko zartar da hukuncin zina da shidu ba sai dai da isra'il sai dai shi wanda yayin ya kawo kanshi da kanshi cewa fa a tsarkace shi saboda imanin shi ko a zamanin annan sazan ai ba tabbatar da zina da shedun nan ba saboda yana da wahala kun san me yasa saboda shari'a ta zo domin ba da kariya ga mutuncin mutane ku duba yadda mutane suke a hakan ma amma yadda ake kutse cikin mutuncin mutane wani zai ci kawo wani mazinaci ne wani ai na gan shi ba ai da yake ta tana zumi, na gan shi sanda zai ƙetare ta shiga lungu zo ka gani zo ka gani kuma ba zai iya kawo ma turmi da taɓarya ba yana da wahala ko shi wannan da aka tabbatar mai da hukuncin zina zamanin annabi sallallahu alaihi ai shi ya kawo shi. ko cin an yi kokarin a bashi wani hanzari dan yana rike hanzarin a ƙi saukan mai da haddin amma bai karɓa ba har ma wata riwaya ta zo cewa wanda ya ta ingizo shi ya kawo an ce da shi me yasa ka ta ingizo shi me yasa baka suturce shi da sutura ta Allah ba in ya tuba ya koma zuwa ga Allah ai ba sai ka in gizo shi ya zuwa tsayen mai da haddi ba shari'a ba wai farautar mutane take yi ba a so take mutane su samu shari'a kada kada ci ina fata an fahimci wannan tabbatar da maganar zinar da shedu din ne yana da wahala shi sa a zaman Umar ibn Khattab ana rawaito cewa wasu mutane guda hudu sun ce sun ga wani yana zina zina mutane uku suka zo suka ce eh mun gansu kamar turmi da taɓariya na uku na hudun kuma da yazo sai ce ni dai na ga wani abu yana motsi aka musu bulalar kasafi saboda wancan bai ga bai gani kam kalmir wadi fil mukhala ba bai gani kamar mishi da ko tandu da me ba an gani saboda aka aita ta tsantsan wajen jifan mutane kawai cewa ba tsora maka ba amma ka ga yayi wani abu ka gani karara wani zai iya gani karara har ya tsaya to kai kadai ne ya baka da shaida. in za ka kawo ko shari'a ce ta musulunci in kai ɗaya ne to sai dai ka kame bakinka kai shiru domin idan ka zo ka faɗa sai ka nemo mutum uku da za su kasance tare da kai ko ba za ka samu ba daga ƙarshe amma bulala ta ƙazafi ba shi ne wannan bawan Allah sahabin ya ce annabi sallallahu yanzu mutum zai ga wani tare da matar yana lalata da ita sai ya jira ya kawo shedu eh mana sai ya kawo shedu da haka an kaga sai dai kai shiru ka neme su kai musu nasiha in sun ba ku biya amma in ka furta ba kuma wanda za su karfafe ko da ka yi rikodin da yanzu bidiyo ai ba hujja ba ko a kota saboda ga ba madogara ba ce yanzu wani zai iya zuwa amfani da ai din nan na zamani ya samar da fuskar wani da menene suna lalata da wasu ya fitar da su a tsaraici ba a karɓa wannan ba madogara ba hujja ba ce mai zaman kanta har a wajen kotu ku kula da magana da na faɗa ba hujja ba ce mai zaman kanta kaga ana iya istinati da ita akwai madogara